ya ce akan Najib ko? A hankali ta jinjina kai alamar E. Iska ya horo daga bakinsa tare da waina idanuwan shi na sakin haɓarta. Ya ce Ummu Salma, me yasa ba za ki wutar da kanki ba? Yaron nan Allah ma shaida ne. Kin yi iya abin da za ki iya yi akan shi. Don haka ki bar shi kawai kafin bakin cikin shi ya kashe ki. Da sigar tashin hankali ta kalle shi ta ce haba Alhaji. Ni fa ba wai halayyar shi bane suke saka ni fargaba. Ban sani ba ko na yi sakaci ne ta wani bangaren game da tarbiyyar shi amma fargaba na daban yake tsare ta yayi da idanu ya ce me ke haifar miki da wannan fargaba me yasa kina wasa da lafiyarki abin da likita kenan ya faɗa kawar da kai ta yi cike da damuwa tana sauke numfashi sake tallabo hafar ta yayi suna kallon juna cike da kulawa ya ce kina tsoro ne idan ya san gaskiya me zai iya yi tsoron kike ya guje ki da iya karfinta ta rike kukanta ta daga masa kai ta ce haka ne ban san me zai aikata ba limshe idanu ta yi hawaye suka gangaro mata hannu yasa yana share mata ya ce shekara ashirin da takwas ba wasa ba ne ba na jin najib zai iya rayuwa babu ke saboda ke kika shayar da shi kuma kika raine shi da hannayenki dan aikinsa a tare da ni bai nuna alakar ɗa da uba ba ba zan damu ba don haka baɗinin yake amma ke mahaifiyarsa ce wallahi in har rabuwa da shi zai zama silar shiga damuwar ki to ina tabbatar miki ko ta karfi ne sai na tilasta masa zama zama da ke Kalan shi ta yi sosai tana neman kubcewa da kuka ta ce daren jiyan nan kun tsorata ni da yawa alhaji taya zai yarda ya ci gaba da zama da mu bayan ya san waye shi idan har kana biye wa najib wata rana tabbas bacin rai zai rinjaye ka har ka fallasa sirrin da muka jima da binnewa hakan shi ke tsorata ni jawo ta yayi rungume yana tattaba ta yace ki yi hakuri to amma abin da nake so da ke ki sassauta sassautawa kanki lamarin yaran nan zai iya ce miki rashin sanin waye shi ya taka muhimmiyar rawan gurɓacewar tarbiyyar shi sanin kanki ne hakuri nake da yaran nan kuma duk saboda ke wallahi duk ranar da Najib yayi silar barin ki duniyar nan ko hm, na rantse da Allah sai na raba shi da ahalina ko da mai zai faru fashewa ta da kuka tana kankame rigar shi tana faɗin kai hakuri Alhaji na san dama ba san shi kake ba kuma saboda ni kake daga masa kafa amma ka ci gaba da hakuri da shi yanzu alfarma ta karshe nake so kai min akan shi dagowa ta yi da sauri ta ce na maka alkawari daga wannan ba zan sake neman kowace alfarma ba dan Allah ka bashi dama ta karshe zuba mata idanu yayi tsawon sakanni girgiza kai yayi a hankali yana tausar zuciyarsa yace me kike so na mishi yanzu kuma a sanye cike da marairayewa ta ce ka kara mishi wani jarin insha Allah zan kwatanta mishi yadda zai rike da kyau ba tare da ya salwantar da shi ba kawar da kai yayi yace kashi da sauri ta rike hannun shi tace wallahi ba zai saki lalatawa ba kaman wannan alfarmar ta karshe Alhaji cike da kabuwa yace shikenan naji naji idan mun koma zan yi abin da kike so amma da sharadi kura masa idanu yi alamar tana sauraron sa dora waye da cewa a gaskiya idan na bashi ya sake lalatawa to ba za ki sake neman na yi mishi wani abu ba don na gaji ne jinjina kai ta ce na yarda alhaji insha Allahu ma zan zan alkinta wannan karan tabe baki yayi yace Allah ya sa amin ta faɗa tana ɗora kanta a kafaɗarsa ta yi shiru tana share hawayenta sannan sannu ta afka duniyar tunani wannan ranar litinin ɗin da za ta zamar mata tarihi a rayuwarta da har yau ba ta mantawa da ita da neman masifa dama ta shigo madafar tana kalle-kalle ganin ke lambu ta yi shirkaf da gumi baiwar Allah tana kwashe shinkafar da ta dafa a babbar kular da Hawwa'u ta nuna mata nan ake kwashewa a aji duk wanda zai ci ya ɗiba tsabar rashin haɗin kai su fa ko abincin kowa na ci ne san da ya ga dama zufar da ta zufar da ta sake kwaranyo mata daga goshinta ta gangaro kan hanci ta sa kasan zaninta tana sharewa cike da raini basma ta yatsa na fuska ta ce malama da wannan kazantar kike mana girkin kuma a haka wai kike tunanin zamu ci tsaki ta ja tare da kawar da kanta ta ce to ki ma canza salo kin ji yarinya kuma wannan yarinyar kar ta sake shigowa na ta nuna da nejo da tsaye ta nuna da nejo da tsaye a bakin tukunyar da suka jajjaga miyar kabewar su wai tana jiran ta ga mai yayi sama sannan ta kashe wutar sai lokacin ta juyo ta kalli basma da tun farko bata ma san ta shigo ba murguda baki ta sake ta juya tana kallon miyarta lambo da ba duka ta gane me Basma ke nufi ba, ta zuba mata idanu da rashin fahimtar me tace. Hakan yasa Basma daka mata tsawa. Malama, dai na kallo na haka. Wai ke munafuka ne ko? Ana magana sai ki kamar baki gane me ake cewa ba. Amma idan kun shiga daki tare da ubanmu, kun san yadda kike kin san yadda kike masa ko? Shiru ke lambo ta sake sai ma juyawa da tai tana kallon Danejo da santa mata karin bayanin me wannan yarinyar ke faɗa. A harshen Fulatanci Danejo ta lunshe mata ido ta ce dai na kula ta don Allah ba lalle mai hankali ba ce juyawa ta yi ta ci gaba da abin da take hakan ya sake lambu sake durƙusawa tana ci gaba da kwashe shinkafar da ke tarare a haukace cikin ɗaga murya basma ta hanka ke lambu tana faɗin ki har ni ce zan miki magana ki share ni me ya ta faɗa miki a kaina ke lambu da ta faɗi zaune da bar daga kai ta yi ta kalli basma yunkurawa ta tashi ta tashi tsaye idanuwan har sun kawo ruwa da kyar ta da kyar ta haɗa hausar ta ce ki yi hakuri dan Allah ki bar ni na gama aiki na A rara ta watsa mata tare da cakuma wuyar rigar ganejo da ta so ta kama hannun kelambo tana kallanta ta ce adda ba ce ki fita harkar ta ba daga shakar da basu mata, mata yasa ta kallanta a wani gadarance da kuma zuciyar da ke neman taso mata ta ce sake ni a kufli basma mata ce an ki a sake kiɗan ki kwace mana marar kunya hannayenta ta ɗora ana basma tana son kwace kanta tace nace ki sake ni ko kare shake mata wuyar riga ta tace ba zan sake ki ba ba ke ce ba kika ce ranar ba ke ce ranar kike harara ta har da wani min tsaki ba shashashar banza kishi kike akan mijinki da bai san ma an hada shi da da bai san ma an hada shi da mace ba ko kuma ke din kin san me auren yake nufi ne da zaki tsaya kina mana iskanci da sauri ke lambo ta rike hannayen basma a sanye ita ce dan Allah ki hakuri ki sake ta yarinya ce ita me ta miki sakin da Nejo ta yi tare da tura ta baya sai da ta yi kamar za ta faɗi sannan ta tsaya tana ma basma wani irin kallo tamkar wata babba cike da gargaɗi basma ta ce kika sake ta, don kin gane tare da shi sai na kwakule miki idanu a haukace cike da tsiwa da bacin rai da Nejo ta ce zan sake ɗinki kashe ni azzaluma muguwa mai faɗa da kannanta kukan kura basma ta yi duk da tare ta da ke lambu ke yi sai da ta mari da a fuska kusa da wuyanta tana faɗin don ubanki ne sa aiki ce ki sake din dafa kuncinta ta yi ta ce kam kam sai kuma ta kalli tukunyar da ke kasa mai shinkafa habawa ai sai ta rarumi tukunyar ba tare da tunanin zafin da ke tare da ita ba da kuma sauran shinkafar da ke lambu ba ta karasa kwashewa ba ta yi kan basma da sauri ke lambu ta yi kanta da niyyar tare ta inda basma ta juya da gudu za ta bar madafar tana faɗin inna lillahi yar gidan mahaukata ubanki ne mahaukaci cewar danejo da ke lambu ta yi a rike ta sai huci take idanuwanta sun yi jajir duk da basma ta fita amma sai da ta bi kofar da harara tana faɗin alzaluma kuma wallahi ban yafi miki ba sannan ki sani ko ba yau ba sai na rama marina yar gidan mahaukata kawai sakin da ke lambu ta yi ta karɓi tukunyar ai da sauri ta saki tukunyar ta faɗi ƙasa saboda zafi kallon da ta yi da ta daddabe kogo tana hawa tana sauka alamar sun hauke kenan hakan na nufin za a yi ɓatacciya a gidan nan idan bata bar shi ba don haka ke lambu ta jin ta janye hannunta da ke mata raɗaɗin zafi ta ce na shiga uku kallanta da Neji ta yi ta ce ne, kika rike ni don tana sabuwar kanwar ki ko murmushi ke lambu ta ta ce ni ba kanwata ba ce yar mai gidan ce kwafa ta ta jinjina kai ta kama hanyar barin madafar tana cewa baban nata ya zo sai na gaya mishi ya mata tsakani da mana tsakani da ita da sauri ke lambu ta jawo da ta ce kin ga danejo kin ga dai nan da gani har ke baki ne don Allah ki rufa min asiri kar ki ja min masifa kin gani har yanzu ba yaransa nake ganewa ba duk wanda ya zage ni ma ya zagi banza sakin labbanta tai da ta cije cikin masifa ta ce ai wallahi nan zan zauna ma ba zan sake komawa can ba kuma duk wanda ya miki rashin kunya in ci uwar shi rufa mata baki ke lambotai ta ce kai kai kai danejo zagi ai kam zan faɗa wa baba yayi maganin bakinki jinjina kai dai ta ce ki hakuri kar ki faɗa masa cewa fa yake zai zane ni da bulala idan nayi kinji kama hannunta ta ce zo mu zo mu karasa aikin mu to magarba ta kusa juyawa ta yi a shagwabe tana dafa tana dafa kusa da wuyan ta ce muguwa ki ji fa sai zafin inda ta dake ne yake juyawa ta yi ta kalli kofar ta ce Allah ya isa na wallahi murmushi ke lambu ta yi tana mai fatan wannan fada dai ya tsaya a iya nan wurin don ko ta hakura in dai da ce saboda zuciya tana iya fashin cin abinci bayan sallar isha'i ya shigo gidan a bisa jagorancin Usman da ya zo duba jikin Safina abu biyu ya kawo shi gidan Ɗaukar amaryar shi da kuma amincewar Safina akan tarewarta don gaskiya bai yi amanna da maganar kawu ba shi kan gwara tana kusa da shi ko yaya ne zai ji dama dama sannan ba zai cika zarya a gidan ba a farfajiya ya wuce Hauwa da su Safna bayan sun gaisa sosai sannan ya shigo kara rage tsawon shi yayi saboda ganin Safina a falon akan katifa Idanan idanunta rufe alama bacci take a gefenta kaɗan kuma basu mace na aikin latsa waya tana kwance kan kujera sai sarayya da kuma muntansir sun haɗa kai suna kallon series a wayar sarayya sarayya da muntansir ne suka gaishe shi da ina wuni a takaice amsa da sannunku karasawa ya zauna usman na kallon sarayya ya ce tashi ki kawo mishi ruwa kallon shi bayan kallon shi ta bayan ya zauna yace ce a'a bashi na gode usman ma zaune yayi yana kallon safina na wasu mintuna kafin ya kalli Sarayya ya ce, "Ta jima tana bacci ne?" Da girmamawa kasancewar shi babba da su. Amin da girmamawa kasancewar shi babba da basu rayu da shi a gidan ba. Dan san da aka haife su ma ya zama magidanci da ba kowa ne da ba kowane shirgin gidan yake shiga ba. Bata jima ba, numfashi ya sauke ya ce ina ga karar wayarsa ya sa bai karasa faɗa ba ya duba wayar da ke hannun shi miƙewa ya nufi hanyar fita daidai da shigowar Najib kallon sakanni Khalid ya mishi sannan ya ɗauke kansa kusan duk 'yan gidan nan idan ya kalle su sai ya hango tsantsan raini da kuma rashin tarbiyya uwa uba kuma wannan da yake ganin kamar ya dame su kamar ya dame su ya shanye yau ce rana ta biyu da suka haɗu kuma tabbas kana ganin shi kaga tsagera amma bai san me yasa amma bai san shi me yasa ba baya jin haushin shi kamar sauran yaran gidan baya jin ya nisanta kanshi daga shiga sabgar kowa na gidan nan akan shi hannu ya ba Khalid suka gaisa da suka gaisa da takaitaccen kalmomi irin su sannu ko shi ma ya amsa da yau sannu ciki ya shiga akan ya ba Khalid daman sake kallon Safina har yanzu baccin take Basma da ta gyara zamanta ta tasowa ta yi ta dawo kujerar kusa da shi tana kallon shi tace sannu da zuwa mijina kakat saukin bude kofar sautin bude kofar ɗakin ke lambo yasa ya ɗan kalli wurin kaɗan ke lambo ce ta fito da jok a hannunta za ta ɗebo ruwan sha ganin Khalid isa ta karasowa da fara'a ta gaishe shi amsawa ya cike da kulawa da murmushi a fuskarta a harshen su na fulatanci ta ce gwara da ka zo hamma bari na shiga ciki na turo da ne ku tafi tare ɗan murmushin yaƙe kawai ya yi. da harara basma ta bita har ta shige mai da duban shi ya sake yi akan safina ya kai hannu zai taɓa ta a kafa da sauri basma ta dafa kafaɗarsa ta ce ka tashe ta da kyar ta yi baccin nan ina ga ciwon nata ya kara kamari ne Dakata waye daga shirin tashin ta yunkurawa ya zai tashi ke lambu ta fito hakan yasa bai tashin ba bai tashe tan ba sai tura hannun basma daga sa da yayi yana da rantsa idanu da kuma cije labbanka labban kasa shigewar ke lambu ke da wuya ɗakin sai ga Danejo ta fito tana turo baki gaba da gungoni zuba mata idanu yayi a takaice dai gundaren gaskiya ya ji daɗin ta sai dai a sai dai a alakanta hakan da 'yar sabawa da suka yi na kwana biyu ma'ana dai farin cikin ganinta ya yi saboda ya yi kewarta kusa da safina ta tsaya tana kallon shi tana jan gashinta da ke lambo ta bata ta kwali ta ɗaura satar kallon basma yayi yi wacce take ta shishige mishi a jiki sai dai ya lura da wani kallon jin haushi da danejo take ma basmar wanda yake son sanin dalili hannun shi na dama ya miƙa mata tare da sakin wani shi'umin murmushi cike da son rarrashi ya ce ya zo mana iyalina rarraba idanu da Nejo ta yi sai kuma ta sake turo baki gaba ta shiga tagawa a hankali bata mika mishi hannu ba sai dai tana isa kusa da shi ya zira hannu ta bayan kugunta ya jawo ta ya bata wata kyakkyawar runguma a kirjin shi luftai tana sauke numfashi wani babban tasiri da hakan ya mata sai ta ji kamar fushin da ta ɗebo shi yana sauka sassanyen kamshin turaren shi na guci ya mamaye hudodin hancinta duk da bata rike shi ba amma sai ta sake yin tana ci gaba da sauke numfashinta a hankali a hankali cikin wata rikitacciyar murya mai sanyin gaske da bayan Danejo da kuma Basma babu wanda ya ji yace baki kewata ne? ban ga kina farin ciki ba dago kanta ta yi a hankali ta raba jikinta da nashi sai dai tana tsakanin hannayen shi ya mata zobe hakan yasa duk motsi da numfashin su ke cikin na juna cike da shagwaba ta sake yowa ta ba ta sake yowa gaba da bakinta cikin rada yadda basma ba za ta ji ba ta ce ni kawai ka tafi gida da ni idan ba haka ba wallahi sai na rama duka na da mamaki ya kankance idanu shi ma cikin rada ya ce duka waye da keki da idanuwan shi ta nuna mishi bayanta da basma ke zaune dan yanda ta tsaya hakan ya sa basma ke daga ba da bayanta sannan ta ce wannan mahaukaciyar matar mana wacce bata dunkule gashin kanta da kyau wacce bata dunkule gashin kanta da kyau wani tattausan murmushi ya sake ba tare da ya shirya ba har sai da ya dan juya shi ma ya kalli basma da ta kafe su da idanu ta nuno kanta kamar mai son jin me suke tattaunawa sake mai da nutsuwar shi yayi ga danejo ya ce me kika mata to kamar za ta fashe da kuka ta ce saboda fin karfi na mana duba fa inda ta mare ni ta faɗa tana nuna mishi wuyanta cike da kulawa ya kurawa farin wuyan nata idanu a natse ya kai ya tsarshi manuniya yana shafa wurin duk da ba wani abin a zo a gani bane cikin taushin murya ya ce ayya ban ji daɗi ba amma ki hakuri kin ji cikin turo baki ta ce ni sai na rama ko yaushe ne ta labo fuskar ta yana kallon ta ce ki hakuri ki yafe mata na san kishi take da ke ta mamaki ta saci kallon sa da raɗa ta ce kishi kuma kamar ya dan san bata gane me yake nufi ba lakaci kuma tunta yayyace mata manta kawai yanzu faɗa min me kike so na miki sun koyar da kai tayi ta kai hannunta tana ɗan wasa da kwalar rigarsa ta ce ina so na ga yafendo sannan na sha wannan madarar da kake siyo wa yafendo juya ta yayi ta zama tana kallon kofar shigowa shi kuma ya ɗora habar shi a kafaɗarta, hannun shi na dama ya dora hannun shi kan cikinta yana shafawa ta ɓangare ɗaya kuma kallon inda basma yake yayi cike da shakiyanci yace yar tsanata kar ki damu idan muka je gida zaki sha madara sannan zan miki sabon abin nan kintuna hmm. ya kare shi yana kallon fuskar Danejo da ta yatsa na fuska tana mamaki da kuma son gane me yake nufi kwantar da jikinta ta yi a jikin shi tana shafa hannun shi ɗaya da ya zagaye kugunta da shi kafarta ta ɗan dinga gurzawa a ƙasa garin haka har ta ɗan zunguri kafar safina da ke bacci hakan ya sa ta motsa tare da buɗe idanunta ta juyo inda take jin alamar mutane kusa da ita murmushi ta sake tare da bude bakinta ta ce yel kafin ta karasa basma da ta gama haukacewa saboda wannan lamari ta miƙe da mugun sauri ta nufi dakin mamanta ta kallo safina ta bita ta don ba ta ɗauka tana nan zaune ba saboda irin zaman da ta yi kusa da khalid ɗin sai da ta ga shigewarta sannan ta ce sannu da zuwa ashe ka zo murmushi ya ce sannu ya jiki alhamdulillah ta faɗa tana kallon fuskar danejo da ke son matsawa nesa da shi amma ya ki sakinta sai ma wasa da yake da wutsiyar gashinta da fara'a a fuskarsa ya ce kin ga kanwarki da fara'a ita ma ta ce na ganta ai dazu da safe ashe nan ma ta kwana sai kuma ta kalli Danejo ta ce me sunanki da shagwaba Danejo ta ce Danejo girgiza kai yayi tare da kamo labbanta na kasa da yatsunsa biyu ya ce mm baba sai kuma ya kalli Safina ya ce sunan mama na gare ta da murmushi sosai a fuskarta ta ce oh a gaskiya dole mu kira ta da mama faɗaɗa mata murmushi ya yi tare da sakin danejo ya jawo hannunta ya zaunar da ita a gefensa yana mai da duban shi akan safina ya ce magana na zo mai muhimmanci ba alamar wasa a tare da ita ta ce mm, za ka iya taimaka min na tashi zaune ba musu ya mike tsaye tare da rankwafawa ya ɗaga ta cak ya zaunar da ita kuma waye ya zauna dab da ita yana kallanta ganin bai ce komai bai sa ta ce ina jiyan labai sai da ya saita nutsuwarsa sosai yace dama ina so na jira a ra'ayinki ne game da maganar tarewarki ba kya ganin ya fi dacewa ki koma ɗakin ki kin yi jinya a can kallon shi ta yi sosai sai kuma ta sadda kanta ta ce a gaskiya ban san me zan ce ba amma ka bari idan mama ta dawo sai na faɗa mata da alamar damuwa ya ce to ke sai kuma ya riƙe goshinsa da yatsu biyu ya ce shi kenan. amma da na so da warwari kamar ta so fahimtar wani abu cike da nutsuwa sai ta ce to to ko idan muka yi waya gobe da safe na faɗa musu kallonta ya ce ta ya za ki yi magana da su fuskarta a sake ta ce yaya najib ya kira su ɗazu jinjina kai ya ce ki bar shi kawai har su dawo ɗin jinjina kai dai ta ce to shikenan hannu ya sa a aljihu ya ciro kuɗi masu yawa ya ajiye mata ya ce gashi zan tafi ni sai da safe aladabce ta ce an gode allah ya saka da alkhairi a haukaci ta shiga ɗakin ta rufo kofa tare da karasawa da sauri kusa da sarar da ke zaune a kasa. ta zuba kuɗi tana lissafi